dan majalisar dattawa mai wakiltar kudancin borno sanata muhammad alundume ya ce gwamnatin tarayya na ci gaba da nuna bangaranci ga shiyar arewa maso gabacin najeriya sanata alundume ya ce abin damuwa ne matuka kan irin halin da mutanen da ke wannan shiya suka shiga amma babu wani abu takamamme da gwamnatin tarayya ke yi wa shiyar ganin cewa bayyana take shiyar ne tafi kowace talauci da kuma yanzu hakan ke cigaba da fama da tashe-tashen hankula na hare-haren yan bindiga an yi kone-kone an yi kashe-kashe mun yi ta ba mu kaɗai ba da manya-manyan kasashen duniya duniya sun ce ya kamata a yi a ba da taimako na musamman ko kuma a sa hankali na musamman don a tada arziki ko kuma a tallafa wa mutanen eh, eh, north east north east tana ɗaya daga cikin kasa a cikin kasashen da talauci ya yi katutu a duk duniya a kan abin nazari da united nation human development suka yi ai ya kamata da federal government ta da hankali ta sa hankalinta na musamman a don mu ma mu yan najeriya ne mu ma we part of wannan gwamnati na don ka haifi yaranka kowa kowane ka yana da haƙƙi a kansa in kai ka ce kai kamar shugaban kasa duk yan najeriya suna da haƙƙi a kan shugaban kasa in kuma mutane yan najeriya ne kowane bangare na najeriya suna da haƙƙi a cikin gwamnatin najeriya amma mu mutanen north east kamar yadda na ce ba an zama da mu saniya ware ba ma an mance da mu kamar an yi desertin namu ko kuma an yi sadaka da mu ne ko sadaka ma ya ka ba wani ne zai amfani da shi amma kamar ka yaye shi ne ko kuma ka watsar da shi zai zan ce to wannan din gaskiya muna ta kukan ba a yi mana adalci a gwamnatin tarayya ta keɓe naira biliyan biyu ko dan majalisar bai ganin wannan wani yunkuri ne na tallafawa wannan shiya ai mun yi ihu akan wannan in ka duba biliyan biyu kam akan state guda shida da muke notice da kuma abubuwan da ya shafe mu ko ko a babu haka ma ba shine kamar yanzu yadda eh, gwamnati ta gaya mana cewa a'a ai ba 2 biliyan nan ba an baku shine karshen ba wannan 2 biliyan an bayar ne a hada don a san menene za a yi in an dudduba nan za a yi sake kasa kasafin a cikin kasafin kuɗin ƙasa a ce kaza to kuma ina son gaya maka cewa tunda kasafin kuɗin yana gaban yan majalisa da sauran rina a kaba wannan kuɗi yi kaɗan ne wallahi kuɗin yi kaɗan ai su ma yanzu sun faɗa cewa kuɗin yi kaɗan dan majalisan ya kuma yaba wa gwamnatin tarayya kan shirin ta na muradan karni wato miliyan dubulan gol da ya ce ta gina wasu ajujuwan karatu a wasu yankuna mutane mu suna son zuwa karatun boko amma babu wuraren da za su yi karatu zaka je ka samu yara suna zama a karkashin itace zaka je ka samu yara sun tattara duwatsu shine suke ɗaukan darasi a kai to wannan din mun yi kokari mun samu mun an fira ta hanyar federal government din da ta hanyar da mu kanmu ni ta waje na ma mun samu ajujuwa wajen sittin. dan majalisar dattawa mai wakilta kudancin Borno senata Muhammad me kenan ke bayani kan wasu matsaloli da suka damu shiyar arewa maso gabacin Najeriya da kuma a da ya ce Millennium Development Goal ta yi a wasu shiyan arewa maso gabacin ƙasar Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya dan majalisar dattawa mai wakiltar kudancin borno sanata muhammad alundumi ya ce gwamnatin tarayya na ci gaba da nuna bangaranci ga shiyar arewa maso gabacin najeriya sanata alundumi ya ce abin damuwa ne matuka kan irin halin da mutanen da ke wannan shiya suka shiga amma babu wani abu takamamme da gwamnatin tarayyan ke yi wa shiyar ganin cewa bayyana take shiyar ne tafi kowace talauci da kuma yanzu hakan ke ci gaba da fama da tashe-tashen hankula na hare-haren yan bindiga an yi kone-kone an yi kashe-kashe mun yi ta ba mu kaɗai ba da manya-manyan kasashen duniya duniya sun ce ya kamata a ba da taimako na musamman ko kuma a sa hankali na musamman don a tada arziki ko kuma a tallafa wa mutanen eh, eh, north east north east tana ɗaya daga cikin kasa a cikin kasashen da talauci ya yi katutu a duk duniya akan abin da nazari da united nations human development suka yi ai ya kamata da federal government ta da ta sa hankalinta na musamman a don mu ma mu yan najeriya ne mu ma we are part of wannan gwamnati na. don don ka haifi yaranka kowa kowane ka yana da haƙƙi a kansa in kai ka ce kai kamar shugaban kasa duk yan najeriya suna da haƙƙi a kan shugaban kasa in kuma mutane yan najeriya ne kowane bangare na najeriya suna da haƙƙi a cikin gwamnatin najeriya amma mu mutanen north east kamar yadda na ce ba an zama da mu saniya ware ba ma an yi an mance da mu kamar an yi desertin namu ko kuma an yi sadaka da mu ne ko sadaka ma ya ka ba wani ne zai eh, amfani da shi amma kamar ka yaye shi ne ko kuma ka watsar da shi zai zan ce to wannan din gaskiya muna ta kukan ba a yi mana adalci a gwamnatin tarayya ta keɓe naira biliyan biyu ko dan majalisar bai ganin wannan wani yunkuri ne na tallafawa wannan shiya ai mun yi ihu akan wannan in ka duba biliyan biyu kam akan state guda shida da muke notice da kuma abubuwan da ya shafe mu ko ko a babu haka ma ba shine kamar yanzu yadda eh, gwamnati ta gaya mana ca a ai ba 2 billion nan ba an baku shine karshen ba wannan 2 billion an bayar ne a hada don a san menene za a yi in an dudduba nan za a yi sake kasa kasafin a cikin kasafin kuɗin ƙasa a ce kaza to kuma ina son gaya maka cewa tunda kasafin kuɗin yana gaban yan majalisa da sauran rina a kaba wannan kuɗi yi kaɗan ne wallahi kuɗin yi kaɗan ai su ma yanzu sun faɗa cewa kuɗin yi kaɗan dan majalisan ya kuma yaba wa gwamnatin tarayya kan shirin ta na muradan karni wato miliyan dubulan gol da ya ce ta gina wasu ajujuwan karatu a wasu yankuna mutane mu suna son zuwa karatun boko amma babu wuraren da za su yi karatu za ka je ka samu yara suna zama a karkashin itace za ka je ka samu yara sun tattara duwatsu shine suke daukan darasi a kai to wannan din mun yi kokari mun samu mun an fira ta hanyar federal government da ta hanyar da mu kanmu ni ta waje na ma mun samu ajujuwa wajen sittin. dan majalisar dattawa mai wakilta kudancin Borno Senator Muhammad Alindume kenan ke bayani kan wasu matsaloli da suka damu shiyar arewa maso gabacin Najeriya da kuma hoɓatsan da ya ce Millennium Development Goal ta yi a wasu shiyan arewa maso gabacin ƙasar Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya